الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه عباد الله اصطفى الله من البشر رسلا فجعل أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم موازين توزن بها الأقوال والأخلاق والأعمال وإن معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن الأمور أو من الأصول الثلاثة التي يلزم كل مسلم معرفتها والتي سيسأل عنها في قبره يوم القيامة يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فوق كل ضرورة إنه سيد ولد أدنان وفخر الثقلين في الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اصطفى الله اصطفاه الله من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم صفوة الخلق هو غير أهل الأرض نسبا وشرفا على الإطلاق كان خيرهم نسبا وخيرهم بيتا كما رواه الترمذي نشا عليه الصلاة والسلام يتيما فاقدا تربية الأبوين وحنانهما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى متقلبا بين أحضاني متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءة منه بغض إليه عبادة الأوثان والخضوع له وحفظه ربه في صغره وصانه في شبابه فما استسلم صنما ولا مس وثنا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا إنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعثه الله والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وأقبال الكهان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام فدعا إلى عبادة الله وحده وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد صابر على ما يقام من تسليم وإعراض وجفاء رفع الله ذكره وأعلى شأنه معجزته باهرة دلائله ظاهرة منصور بالرعب مغفور الذنب أول من يشق عنه القبر يوم القيامة وأول الناس يشفع يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وأكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرأ باب الجنة وأول من يعبر الصراط كان عبدا لله شكورا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه قرة عينه في الصلاة يقوم لله مخلصا خاشعا يقول عبد الله بن الشخير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد ويقول عن نفسه والله إني لاقاكم لله متفق عليه معظم لربه رفيق الأدب مع خالقه لا يبدأ من نفسه شيئا مما لا يملكه إلا الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وجاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فرد عليه قائلا أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده رواه النسائي وقال الله عز وجل له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قال ابن كثير رحمه الله أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا روايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل كان أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين يقذف نعله ويقدم أهله ونفسه وشرب من الكربة البالية وحمل مع صحابته اللبنة في بناء المسجد لا يعيب على القدم ولا يوظفهم قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين فما عاب علي شيئا قط رواه مسلم يوقر الكبار ويتواضع مع الصغار إن مر على صبيان سلم عليهم ورأى أبا عمير وكان صبيا يلعب بطين فقال له مداعبا إياه يا أبا عمير ما فعل المغير متفق عليه يقول أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم كان عظيم التواضع بعيدا عن الفخر والخيلاء والكبر والابتلاء يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كريم النفس سخي اليد غزير الجود ينفق سخاء وكرما وتوكلا ما سئل شيئا من متاع الدنيا مما يملك فرد طالبه يقول أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه لا تنزله الدنيا وما كان له أعرض عن هذه الدار وعمل لذلك قرار كان يقول ما لي وللدنيا ما أنا إلا ما أنا والدنيا إلا تراكم استظل تحت شجرة ثم راح وتركها كان يمر به هلال وهلال وما يوقد في بيت في النار ويبيت الليالي المتتابعة خاويا وأهله لا يجدون عشاء ليقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه رواه مسلم وخرج من بيته من حرارة الجوع ورضق على بطنه حجر من ألم الجوع وكان الصحابة يعرفون الجوع فيه من تغير صوته يقول أبو طلحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع وتأتي أيام وأيام على بيت النبوة وما فيها إلا الماء جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهول فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك كانت كامل الخوف من ربه مع ما لاقاه من الجوع والعطش فقد كان يجد التمر على فراشه ثم يقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها رواه البخاري لقي من الحياة مشاقها ومن الشدائد أحلتها نشأ يتيما فاقدا حنان الأمومة وتوفي والده ولم تأنس عينه برؤيته وآذاه قومه بالقول والفعل قال أنس ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه واتهموه بالجنون ورموه بالكفر ووصفوه بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وفي الغار كرب ووهم وغم وخوف وحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي أحد كثرت رباعيته وشدت وشد في وجهه وسالت لاقى من الجوع حرارته ومن العدو بأسه وضعوا السم في طعامه وسحروه في أهله توالت عليه المصائب وعليه المحن وربه يقول له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يبث أشجانهم وأحزانهم إلى زوجه يقول يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت أخرجه البخاري مات ستة من أولادك في حياتك فلم تؤثر عليه تلك تلك الكروب عن الدعوة إلى الله صبر على كمد الحياة ولأوائها يقول عن نفسه لقد أوذيت في الله وما يؤلى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد رفيق القلب مليء بالرحمة إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز في صلاته مما يعلم من شدة, من شدة وجه أمه من بكائه يزور البقيع فيتذكر الآخرة ويبكي كان يزور ابنه إبراهيم عند موضعته وهو رضيع فيأتيه إبراهيم عليه أثر الغبار فيلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويتمه من عطف الأبوة عليه ولما مات دمعت عيناه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون كامل العقل سامي الأخلاق لم يضرب أحدا بيده تقول عائشة ما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة اعط الناس وأشرفهم لم تمس قط يده يد امرأة قط لا تحل له كامل الوفاء مع أهل بيته وصحابته كان يذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صواحب خديجة بعد وفاتها وفاء لها وصلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين من الغزوة كالمودع له يكرم صحابته ولا يؤثر لنفسه شيئا دونهم يقول عثمان رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يواسينا بالقليل والكثير وسع الناس بخلقه حليم لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح لا يغضب لنفسه ولا ينتصر له يجذبه الأعرابي يريد مالا فيلتفت إليه متبسما ويعطيه سؤله عن من سحر ولم يسلم على من وضع السم في طعامه وصفح عمن قاتله وقال لهم في فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء تقول عائشة ما نيل منه شيئا ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه يتفقد أصحابه ويؤثر أهل الفضل بأدبه جميل المعاشرة حسن الصحبة يصل ذوي رحمه ولا يشكو على أحد عطف اللسان لم يكن فاحشا ولا متفحشا بل كان أشد حياء من العذراء في سفرها جمع من الأخلاق أطيبها ومن الآداب أزكاها قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر لأحد بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من أمن وخوف وتمكن وضعف فصيح بليغ باهر البيان كلامه يأخذ بمجامع القلوب أوقاته كلها معمورة بطاعة الله ومرضاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له من بعثته إلى مماته يدعو إلى عبادة ربه وينهى أمته عن الوقوع في الشرك لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذره منه فالزموا طريقته يا عباد الله واستمسكوا بهديه وسنته ودله واحذروا مخالفته تفوزوا في الدنيا والآخرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah sai da tsira da aminci da fiyayyen halitta annabin rahma manzon tsira da iyalansa da sahabbansa da masu kai koyan ayyuka irin nasu har ranar tashi tashin alkiyama ƴan uwa masu albarka cikin hikimar Allah yana yin zaɓi ya fifita abin da ya so cikin wurare da lokuta da mutane Allah madaukakin sarki a duk abin da ya halitta sai ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda gabaninsa ya zaɓi manzanni ya sanya waɗannan manzannin su zamto rayuwarsu da maganganunsu da ayyukansu shi ne ma'auni na daidai da duk wanda zai zo a bayansu matsawar yana so ya haɗu da Allah lafiya babu shakka ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tuwasu guda uku wanda wajibi ne dole musulmi ya sani ba mustahabbi bane wani baya dauke wani sanin wannan yana cikin ilmai guda uku wanda kowannen mu a cikin kabarinsa sai ya amsa wannan tambayar daga cikin tambayoyin za a tambaye shi waye annabinka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake tsananin buƙatar al'umma su san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san saƙon da ya zo da shi su gaskata shi cikin abin da ya ba su labari su yi mai da'a cikin gwadaban da ya shimfiɗa musu na rayuwa ya fi kowane abu zama Shi ne shugaban duk wani da annabi adam ya haifa har annabi adam din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi daraja ne alfaharin duniya da lafiya Muhammad dan Abdullah dan Abdul Muttalib Allah ya zabo shi daga kabilar Banu Hashim ya zabi Banu Hashim daga Quraysh su kuma Qurayshawa jikokin Annabi Ibrahim shine zababbe cikin halittar da Allah ya taɓa yi ya fi kowa kyawun nasaba a cikin mutanen duniya na farko da na ƙarshe kuma yadda ya tabbata a cikin jami'ar kilmi yake shi ya fi kowa kyawun nasaba ya taso maraya babu uwa babu ruwa. tausayin da ake samu na mahaifa shi bai ɗanɗane shi ba Allah ya ce bai Allah bai ta shi ban same ka a matsayin maraya ba kuma na tallafa maka haskaranka ya fi tseko ya kasance daga hannun wannan sai ya koma hannun wancan duka yana ƙarƙashin kulawar Allah Allah ya sanya iyayyar bautar gumaka a zuciyarsa tun yana ɗan ƙanƙani bai taɓa sujjada ga gunki ba bai taɓa bauta wa gumaka ba a yanayin da ba abin da ake sai wannan ɗin Allah ya kare shi a yanayin ƙuruciya bai yi aikin da ba a ce mai turba gabanin ya zama annabi ya auri wata mata zaɓaɓɓiya mai daraja wadda ta fi kowa kyawun ɗabi'u da nagarta da asali wadda ake kiranta khadija Allah ya ƙara mata yadda lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta cika da bautar gumaka yan bori sun bude kasuwarsu suna ta cin karansu ba babbata ana zub da jini ana yanke zumunci yanayin ba daɗi ya zo ya tsaya ya kira zuwa ga ɗayanta Allah da waƙarta duk wani wanda ba Allah ba a daidai lokacin da ƙalubale mai tarin yawa ya dinga tunkararsa wasu suka ƙayyata shi wasu suka yi mai tafa'i, ba irin rufa da tsage da ba a yi mai ba Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukata ambatansa ya girmama lamarinsa ya ba shi mu'jizozi wanda bai taba ba wa wani annabi irinsa ba ya ba da hujjoji da suke nuna gaskiyar annabtarsa Allah ya taimake shi a dukkanin gabobin faɗi daga cikin taimakonsa Allah yana jarrabar makiyarsa da jin tsoro gabanin ya haɗu da su da tsawon wata guda Allah ya yace mai duk laifin da ya yi bayan ma bai yi ba Allah ya sanya shi shi ne farkon wanda ƙasa za ta kece ranar gobe alkiyama ya fito daga Shi ne farkon wanda za a zai nemi ceto kuma alamun ce masa ya yi ceto Allah ya sanya shi annabin ƙarshe amma shi ne ya fi dukkanin annabawan da suka suka rigaye shi majiya annabi nuhu shekararsa dubu ba hamsin yana kiran mutane shi kuma shekararsa ashirin da uku yana kiran mutane ya koma ga Allah amma adadin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ninninka dukkanin mabiyan annabawa ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna Shi ne farkon wanda za a buɗe mai kofar aljanna Shi ne farkon wanda zai wuce a kan sirati tamkar walƙiya bawa ne mai tsarkin godiya ga Allah yana tsayuwar dare ya yi sallah har ƙafafunsa su kumbura an sanya farin cikinsa a cikin lokacin da yake sallah bawa ne mai cike da kushu'in Allah ɗaya daga cikin sahabbinsa yake na zo na tadda shi yana sallah sai na ji shi yana sallah yana kuka yana ƙoƙarin boye wannan kukan kai ta ce ka samu ƙarfe tana gurza shi a jikin tukunya irin wannan aman da yake bayarwa da sautin haka kukan yake kwacewa yake fitowa daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi ya yake wallahi duk fi tsoron Allah ya kasance mai girmama ubangiji mai matuƙar ladabi tare da Allah bai taɓa. da awawa kansa abin da ya san ba nasa ne. ko yayi wa kansa kirarin Allah saka Allah yake ka gaya musu ya ma'aikin Allah ba na mallaka wa kaina wani amfani ko cutarwa sai abin da Allah ya mallaka mu da a ce na san abin da ya buya da alkhairin da zan samu da ya fi wanda nake da shi da kuma babu wani abinci da zai same ni ni aiki na shi ne gargaɗi da bishara da mutanen da za su imani da ni wani mutum ya zo masa lamari ya yi daɗi ya ce kai manzan Allah amma Allah ya so kai ma so annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yace kana nufin ka sanya ni na zanto me yin ka faɗa da ka faɗa da ubangiji ka ce Allah shi kadai ne ya hadisin imamun nasa'i ya kasance ya fi kowa ƙanƙan da kai ya fi kowa kyakkyawan daɗin zama yana zama tare da talakawa ya ci abinci tare da su ya gaisa da su bai taɓa wuce wani mafaci sai ya yi mai sallama ko da ɗan ƙananan yara ne yana wuce su yana gaisawa da su yana musu sallama yana sha daga salkar da ba ta sarakuna ba daga mazubin ruwan da ba na gani na faɗa ba kai an yi lokacin da ya cire kayansa yana ɗaukar tubali yana yin gini tare da sahabbansa ana gina masallaci tare da shi baya aibanta abokan hulɗa baya na musu ko ya kausasa musu mu'amala ko zance sai na ana ce ce wallahi shekara ta tara ina yi masa hidima bai taba aibata ni ba bai taba daka mun tsawa ba bai taba cewa ba me yasa kai kaza bayan kaza nake maka kai yana girmama waɗanda suka fi shi shekaru yana ƙanƙanta kai ga waɗanda ya fi ba shi da alfahari ba shi da ƙafafa baya ƙakullo baya girman kai baya ta mutane ko da yake yana cewa ni fa bawan Allah ne in kun tashi yabo na ku ce bawan Allah kuma manzon Allah mutum ne mai karamci mai baiwa ne kyauta yana yin kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci mai matuƙar dogaro ne ga Allah ba a taɓa tambayarsa wani abu na duniya ba matsawar yana da shi yake ba zan bayar ba ana ce a iya sanina ban taba ganin an tambaya a cikin sama alaihi wasallam wani abu ba ya ce babu in ka ga ya ce babu to babu amma matsawar akwai shi zai ɗauko ko da yana tsaunarsa yana son sa sai ya ya bayar baya taɓa yin fushi saboda duniya yana wa duniya ya kau da kai gabarinsa ya gina lahirarsa ko da yaushe yana cewa me ya dame ni kuma da duniya menene asara ta dan duniya ta kuce mu misali na tamkar mahayi ne da yake tafiya rana ta da ke shi sai ya zauna karkashin wata bikiya don ya sha inuwa ya huta bayan ya huta kuma ya haɗa kayan sa ya gaba wata ba ɗaya ba ba biyu ba yana wucewa a gidansa ba a kunna wuta ba sahabbansa suna jin motsin cikinsa saboda yunwa sai na umar yake wallahi na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rike cikinsa saboda yunwa bai samu lalataccen dabino da zai ci ba domin ya toshe wannan yunwa sahabbai suka ce akwai sanda ya fito daga gidansa ba a da abin da za a ci ya samu dutse ya daura a cikinsa iska da ta kada cikinsa ta kada tufafin sai suka ga alamun dutse ne aka sa aka aura a ciki sahabbai suna gane yana jin yunwa idan suka ga launin fuskarsa ya canja abu talha al ya ce da na ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja ina gane cewa yana cikin yunwa bai ta abinci ana yin kwanaki da yawa babu komai a gidan sayarwa wani mutum ya zo wurinka ya ce ya Yin yunwa ke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura gida ya ce ku ba mu wani abu mu samu mu ci matansa suka ce ba mu da komai ya ƙara turawa wani gidan duka ɗakunan matan suka ce ya rasulallah ba mu da komai sai ruwa amma a tare da haka babu ba ta hana shi da'ar Allah ba ba ta sanya shi rashin gaskiya ba ba ta sanya shi wa dokar Allah ba kai a irin wannan yanayin yana kwanci a kan shimfiɗarsa zai samu dabino sai ya ɗaga ya ce ba don suna tsoron wannan dabinon kai ya zama na sadaka ba ne wallahi da na ci sai ya yada shi ya sha wahalar rayuwa ya rasa irin tausayi da ake samu na iyaye domin bai tashi da su ba idansa bai tozali da mahaifinsa ba mutanensa sun cutar da shi dukkanin cutarwa da magana da aiki sai na alaƙa yake wallahi an taɓa dukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kuma sun tuhunce shi da hauka sun jefe shi da duwatsu an sa yara wawaye da mahaukata sun jefe shi sun ce mai makarici kafirai suka ce matsafi ya shiga tashin hankali a lokacin da ya shiga laru a sau sanda za su hijira da abokinsa sai na abubakar tashin hankali ya same shi a lokacin allah ya kwantar da zuciyarsa yake cewa abokinsa kada ka damu Allah yana tare da mu an taɓa karya masa haƙorinsa aka saka masa goshinsa har sai da jini ya zubo a fuskarsa mai alfarma ya sha wahala da gaske kai an sa mai kuma a cikin abincinsa wanda ya yi sanadiyyar tsinkewar jijiyarsa ta zanto sanadiyyar ajalinsa a ƙarshen rayuwarsa an taɓa mai tsafi musibu kala kala sun same shi amma Allah yana ba shi haƙuri yana cewa ka yi haƙuri ya rasulallah kamar yadda manya-manyan annabawa da suka shuɗe suka yi haƙuri a rayuwarsa Allah ya jarrabe shi ‘ya'ya shi da ya rasa a idansa ‘ya'ya shi da ya rasa amma duka wajen jarrabawar ba ta hana shi isar da saƙon Allah ba ya kasance mai kaushin zuciya mai tausayi idan ya tada sallah a bayan sa ya ji yaro karami yana kuka sai ya take shi sallah sai ya ce ina tsoron duk inda yanzu hankalin mahaifiyarsa yake to yana kan yaron kada idan ku cewa na zalunce ka saboda tausayi ya kasance yana tattaki ya je matsabarta ya yi wa waɗanda suke kwanci addu'a yana mai kuka ya kai ɗansa yaye ibrahim al-mu'azzam ya je ya ziyarce shi yaron ya zo a jikinsa ya yi kasa da ƙasa musallam ya rungume a jikinsa mai alfarma yana mai sumbantarsa yaron nan ba a ɗau lokaci ba shi ma rai ya hannunsa lokacin da na ibrahim al-mu'azzam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yace idanu zai zubda hawaye zuciya za ta cika da damuwa amma wannan harshen ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah ya yi da shi yace Ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai amma ba mu da zaki Allah ya ba shi cikin hankali ya ba shi kyawun ɗabi'a bai taɓa dukan wani ba da hannunsa na na ta ce wallahi bai taba dukan matarsa ba da hannu bai taba dukan ɗan aikinsa ba ya fi kowa kamewa ga barin abin da Allah baya so hannunsa bai taba kaiwa ga matar da ba tasa ba ya fi kowa cika alƙawari ya kasance idan ya samu hali ya yanka sai ya daddatsa naman da hannunsa sai ya ɗiba ya ce ku bawa makota sai ya tura wa gidan ƙawayen matarsa na Khadija in aka ce ya haka sai ya ce da sanda Khadija tana da rai sun karɓi ce suna ta kuta mata saboda kiyayewa da tara alƙawari shi ma ke tura masa wani gabanin a shekara ta takwas bayan hijira ya je inda aka yaƙi kusur ya yi sallah ga waɗanda suka mutu sai na hamza kai ka ce yana yin su kwana ya kasance yana girma ba sahabbai baya fifita kansa da wani abin duniya ya kyale ta cikin damuwa sayyidina Usman yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da mu wallahi ba wani karamin abu da babba da bai yi mana ba a rayuwa duk wani gata sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ya yi musu mu'amala da kyakkyawar kyakkyawar hali ya yi hakuri da kurakuran da suka yi mai baya rama mummuna da mummuna rangon da yake afuwa bai taɓa yin fushi ba domin shi an ɓata masa rai idan an ɓata wa Allah waɗanda suka fatattake shi daga garinsu da ya samu dama a kansu ya tara su da ya ga dama duk sai ya kashe su sai ya ce babu sauran zargi a kan kukuje duk na ya tare na na aisha ta ce bai taɓa yin ramuwar gayya ba yana da sauƙin hali yana da sakin fuska jarir ɗan abdullahi ya ce ba mu taɓa haɗa ido da shi ba sai ya mun burbushi yana tambayar halin da sahabban da suke ciki yana da kyakkyawan zama da iyalansa yana sa da zumuncinsa harshensa yana kamewa ga barin la'anta ko alfasha ko ashar baya aibanta mutane yana da kunya baya wa bakon rowa ko makocinsa amma baya tsora wa kansa abin da ba zai iya ba babu wani kyakkyawan hali kashi, sai da Allah ya bashi mafi cikarsa yana da farjini idan kai ido da shi shi sa wasu cikin sahabbai suka ce ba ma iya kura masa ido saboda yadda Allah ya sanya ya bashi farjini ya iya magana sai magana cikin kalma ɗaya biyu amma an tashi fashin bakinsa sai a rubuta ta a takardu kullum kiransa shi ne a yi wa Allah bauta a ɗayanta shi ka a haɗa shi da kowa ya kasance yana cewa wallahi wanda Allah ya fito a cikin ku shine wanda ya fito ta tawa iyalin iyalinsa kuma duk na fi fito ta tawa iyali Allah da kansa ya yabe shi cewa yana da kyakkyawan hali yake tabbas kai kana kan ɗabi'u masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya ya yi yunwa idansa yana bacci amma zuciyarsa ba ta bacci lallai wannan annabi da Allah yake yabansa yake cewa hakika manzo ya zo muku daga cikinku duk abinda zai sanya ku cikin wahala yana kuntata mai baya jin daɗi a ransa kuma mai tsananin kwaɗayi ne ga duk abin da zai zama mai amfani a gare ku kuma mai matuƙar tausayi ne ga muminai wannan annabi mai girma yana da haƙoƙi masu girma a wuyanmu menene haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu wannan shine abin da zamu ji a juma'a ne zuwa in Allah ya bar mu a ran numfashi ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyatil khair فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار